وقالوا مهما تاتنا به من ايه لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين mutanen fir'auna saboda taurin kai ga gaskiya suka ce wa annabi musa ina wata shari'a ko ayar da ka zo mana da su kuma wace irin hujja ka kafa mana akan batan da muke kai don ka kawar da mu daga gare shi kuma ka nuna mana gaskiyar abin da ka zo da shi ba za mu gaskata ka ba